أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ملعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جهة السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر بوتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 14 ga watan 6 shekara 2017 a wannan masallaci na Masjidul Imam Bukhari a wannan layi na Shehu Abdullahi Dan Fodiyo a cikin wannan gari na Sakkwata Birnin Shehu Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tasirin alkur'ani bayan sallar isha'i muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa alkur'ani ya cece mu duniya da kuma lahira akwai tambayoyi da ya kamata amsa ko ba yawa da haka ɗan uwa malam bello zai ɗan karanta wasu daga ciki sai mu amsa abin da ya sauka kar maka Allah bismillah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta farko ita ce ita ce la assalamu alaikum wa rahmatullahi ita da Allah min da kuke zuwa cikin alqur'ani mai girma shin ma'ana da yake gare ta ko tana da sauran ma'anoni idan akwai wasu ma'anoni banda wannan da Allah mala a taimaka a faɗa mana kuma da dalili wannan ita ce ta farko ko akwai wata tambayar a wannan kasan ya ce kukun ne amma na ganin kamar ita ce kawai musamman akwai da shayarwa ko wannan ita ce kamar da mara sako eh ko shi wa'annan na ita abin da ya shafi wanda aka faɗa to kuma an sake ta kuma ta fi da ba ta sani ba to karanta wa'annan ita wannan din sai ta zama ita ce ta ƙarshe mai maganar min din salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da ce da fatar an sha ruwa lafiya malam menene hukuncin matar da aka take ta ba a sanar da ita ba sai bayan sati daya shin sakin ya tabbata ko bai tabbata ba a to saki ya tabbata mana abin da ya kamata ka tambaya daga yaushe ne lissafi na idda zai fara shi ya kamata ka tambaya daga lokacin da aka yi sakin ne lissafin zai fara ko lokacin da labari ya zo mata cewa an sake ta lokacin lissafin iddar zai fara wannan shine abin da ya kamata a yi tambaya a kanta da haka in aka saki mace da wata ɗaya a baya da shekara ɗaya amma labari bai zo mata ba sai bayan lokacin da duk labari ya zo mata to daga lokacin za ta fara lissafin idda ba daga lokacin da aka yi wancan sakin ba wannan ita ce magana tabbatacciya sannan ana yin kwatariya kan matsalar saki domin Allah subhanahu wa Ta'ala da ya tashi a suratul talaq da ya bude surar cewa ya ayyu annabi idan tsallaktumun nisa'a idan za ku sake mata sai yace fa tsalliku hunna li iddatihinna wa ahsul idda ku sake su da iddarsu sannan ku kiyaye lissafin idda yaushe aka saki mace yaushe lissafin zai fara kuma yaushe za ka kare sannan a wajen sakin nan akwai saki na bida'a akwai kuma saki wanda ya dace da sunnar manzon Allah da yawa kaso 100 na sakin da ake yi yanzu kaso 80 saki ne da suka saba wa karantawar annabi Muhammad ko dai a saki mace da ciki yayin da cikin ya bayyana ko kuma a saki mace idan wato jini ya ɗauke mata kafin a sadu da ita shi ya sa saboda matsalar tana da wahala yana gama wannan sai yake a rabu ku ji tsoron Allah ubangiji saboda da maza da mata duk lokacin da wata rigima ta taso a wajen sakin aure to lokacin kowa yake sa rashin tsoron Allah da son zuciya shi yasa Allah sai yake wattaqullaha rabbakum ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna idan ka saki mace daga gidanka in saki ɗaya ne ko biyu Allah ya ce kakka fitar da ita kaga ka sake ta amma Allah ya jingina gidan zuwa gare ta ce gidanta ne da haka idan matar ka ɗaya ka sake ta to a ƙa'ida ya kamata kai ka fice ka bar gidan ne ka nemi wani shago ita ce ƙa'ida saboda Allah ya ce la tukhrijuhunna tunda la ta hani ce ko haram ne fitar da su sannan sai ya ce wala ya da su ma matan kada su fita kenan sai aka sabawa Allah da Annabi sabawa na taho mu gama ko dai ita mutum idan an sake ta ana sake kila mijin fusata ya kafin ya je kasuwa ya dawo za a daidaita sai a ce ya za a yi ta zauna sai ka ce ba ta da zuciya yana dawowa zai samu an turo a koru kura ta kwashe kayan da ya tura kofa sai da kofa ta bi shi an ban mai gwangwani da kwali ya yi alula sannan kuma idan matar ita ta ce za ta bi ka'ida shi kuma mijin wani gatari ma zai ɗauko ya ce wallahi ba ta fata ya kare ta sai ya zama to ana saboda haka ba daidai bane irin waɗannan abubuwan Allah ya sa mu dace mu je ta gaba assalamu alaikum malam da fatan sha ruwa lafiya malam mutum zai iya hada sallar asham rasa goma sha uku yayi na kuma in an fara sallar da hajji kuma su ma ya zo a yi su da shi ko kuma sai dai ya yi a shan kawai ya bar hajji to matsalar abin da ya shafi sallah sama da ya wuce raka'a goma sha ɗaya malamai sun yi a akan wannan matsalar akwai wanda suke ganin za a yin duka guda biyu mutum ya yi wannan ya wancan akwai wanda suke ganin mutum bai yi kokari da sallar ta dare ga baki daya kada ya wuce raka a goma sha ɗaya yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake irin wannan tambayar an yi ta kwatankwacin ta yamma a ɗazu na ce tun da matsala ce da malamai suka tsarawa juna ilimi a kanta to dole ne idan ka tashi ya zaman to za ka yi bayani akwai ladabi a cikin magana. kan ka zo ka ɗauko mutane ka dammara su a ba a yin haka saboda haka ni na ba mutum shawara shine da abin da mutum zai yi kokari ya tsaya iya inda aka ce annabi ya tsaya wannan ne, mu je ta gaba assalamu alaikum malam malami ne hukuncin taimama ya kama ni kasancewar masallacin mu yanzu babu kasa a ciki shi ya halatta in yi taimama daga waje sannan in yi tattaki in shiga masallaci ai mun faɗa a nan wajen mun ce akwai malaman da suka ce as-sa'idu da abin da yake ka daga ƙasa ne to sa'idu ne mai tsarki ne za a iya yin ainihin wato taimama da shi to saboda haka ko a malikiya ba cewa suka yi ba da sai turbaya akwai abin zai iya wakiltar turbayan wajen ainihin wato taimama dutse yana daga ciki tunda ayasalinsa daga ƙasa ne ko kuwa to saboda haka wannan ba laifi wallahu a'lam yana cewa wai idan ya koma wasu kuma ya yi taimama shin yana iya tattako a shigo masallacin ko ko dai ya sallah a can a zai iya mana wa ya hana ya shiga masallaci kawai ya sallah waje ta gaba don Allah malam ne wane ne ne da Allah ya ce magana a cikin alqur'ani to yadda ka ji Allah ya faɗa din nan cewa ya tsalunaka an zarkarnaini yace qul sa'atlu alaikum minhu zikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in fa sama ba, yadda kaji haka nima ma haka da Allah ya faɗa yawan assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya don Allah malam muna neman addu'a Allah ya hore muna aikin yi mu yi aure domin rahamata to matsalar aure wato gaskiyar magana na fara jiratar matsalar a garin sarkwata na lura akwai matsaloli na aure kwaran gaskin gaske to mu dai za mu faɗa yadda kuma ba dole ba ne mutane su yadda dama shi wa'azi iri bi ne akwai wanda za ka ja aya da hadisi sai wa mutum to shi za mu yanzu akwai kuma wanda duniya za ta yi wa mutum da wanda aka ja aya da hadisi ba su mai wa'azi ba duk ranar da ya sake duniya za ka mai wa'azi to ya shiga uku kuma a gaskiyar magana yadda na tilasanci matsalar na fahimci cewa asasin auren ne tsakanin maza da mata ba don Allah ake gina shi ba wannan ita ce gaskiyar magana su da yawa daga cikin maza sun sama kansu cewa idan za su yi aure sai yi sai mai ya fi so ya gama kan kamar kara wannan ita ce matsala ta farko sannan na biyu maganar capitalism ya shigo ciki kowa na so ya zama to yarinyar da zai aura ta zama yar babba wayannan su ne matsaloli guda biyu ta bangaren maza a babu aure kowa sai da annabi ya ba shi shawara mu ya ba mu shawara matan ya ba su shawara da ya zo garin madina ya samu al'umma uku akwai yahudu akwai larabawa sannan akwai kiristoci da ya samu waɗannan ɓangarorin guda uku sai yana ba da labari yana cewa tun kafin mar'atu ana auren mace saboda abu guda haka na farko ya ce akwai wanda suke auren mace jamaliha don kyanta kawai suwa suka fi yin wannan su na kiristoci shi ya sa wancan hadisin malamai suka ce ko da bai inganta ba to ma'anar hadisin ya inganta da annabi ya ce ina muƙiya kuma kadara uddiman suka ce mai kadara uddiman annabi ya ce mace kyakkyawa amma a gida mara tarbiyya sannan ya ce ana auren mace limaliha don kuɗinta suwaye suke wannan yahudu duk duniya ba ma yin kuɗin irin bai yahudu shi yasa Allah ya faɗa yace wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintari yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dinari in ka bashi ba zai baka kayan ka ba sai ka tsaya an yi jan ido da koren ido da yalan ido sannan zai baka Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna ala allahi al wa hum ya'lamun sannan annabi ya ce ana auren mace linasabiha don dangantakar ta ita a gidan wane yana da kyau a hadisin annabi fahimta mai kyau cewa ya tunkahul mar'atu ana auren mace labarin yake bayarwa duk ɗaliban arabiya ya san tunkahu fi'ilin mudari'un ne mabni lil majhul al mar'atu shine na'ibul fa'il ba daidai bane in zo in ce ana zama a wani guri wani ya ce ci ai umarni na bayar na ce a zauna shi yana ba da labari ne ana yi to sai ya juyo kan al'umman musulmi sai ya ce idan ka tashi za ka yi aure fa alaika bi za ta bi ka nemi ma addini to sai ka kalli masu yin aure ka so goma yanzu ka gani da waye da waye ya ɗauki shawarar ma'aiki wajen auren matsala ta bangaren maza kenan ko yanzu gashi nan an sa 'yan mata sun koma shafe-shafe saboda an ce ba za a aure su ba sai sun zama fara da cewa aka yi sai sun haddata al'usulun salata alƙawa'ir arba ko kuwa kitabun tauhi mulhatul iraq a jeromiya da yanzu 'yan matan nan sun fara hadda na tashin hankali in suka ga duk wacce ta yi hadda ana aurenta to amma yanzu ka je kasuwa ka ga yadda kayi shafe shafe ya tsada shi ya sa sai ka ga iri iri mace ta zama kala wato fanta fanta coca cola coca cola in ka kalli samanta ka ga ta fara in ka kalli kasa kaga aka san kuma abin da ka kalla a sama to wannan ada kenan yanzu kuma ka ga mutum zai aure yana ta lissafi lissafin da ma an zala Allahu bi hannun sulta ya ce sai ta zama fara sai ta zama dokuwa sai ta zama yar goku sai ta san addini sai ta dan bale sai ta dan dire muryar ta kamar gogi muryar ta kamar kwalba coca cola waye waye waye waye shi kuma in ka kalle shi da cikin azumin nan ana yin kashi yanzu idan aka nemo igiya aka ɗaura mai aka zagaya Allah kaɗai san nawa za a tattara a a daidai lokacin da yake wannan bayanin ko watakila yana da ya yana da ƙanwa kuma ba farare ba ne kuma yana sa rai a zo a yi mai amma shi ya ce ba zai auro ƙanwa wani koyowar sai ta zama fara ai tilka idan kisa mutum zira auren jari wani ya biya auro wata yarinya saboda a calculation ɗinsa ya kalli wani fili ya ce ko banza idan ya auro yarinyar gidan zai samu gida kamar wannan unguwar ya lissafa sai da aka bi aka yi aure to matsala yarinyar da bata saba zama a ciki da falowa yaushe za ka kawo wata gida wajen su goma sha takwas a zo da safa za a shiga bayi wannan yana tsaya da Allah jirani wannan yana tsaya da Allah jirani ai ba zai yi ba yanzu ya aure ta gidan kawai aka kama haya a shekara miliyan ɗaya da wani abu shikenan yana nan yana birin wai tsammanin maraba kamalan yaki noma saboda jiran zakka yana tsammani yana tsammani yana tsammani shekarar da za ta zamiyo kudin haya zai tsari, ga ta da ciki ga waye ga waye saboda ya yi lissafi za a ba shi gida sannan za a ba shi wata irin lakkekiyar mota a wancan shekarun ya yi lissafi za a bashi wata mota morano na tambaya na ce wata mota ce morano a lokacin aka ce ga kama da wata mota ce biya gudunta ma kawai ya kai miliyan biyu a lokacin aka zo aka shiga rigima dama mafi yawanci ya iyayenta ba su ma suka zama a najeriya ba bayan sun haihu da ɗaya ana cikin rigima kawai ta mamaye sai makanta biza da yaron kawai ta buga jirgi ta haita ta tsallake sai ta bashi lahu babun na hobi da rahamai to duk auren da dama aka je wannan shine asasin shi na farko awwaluhu na damatu farkon sa da na sani za a yi na biyu wasuhu khusumatun tsakiyar Tsakiyarsa za a yi ta kusuma ne kai kana cewa mace allazi ne miki kai ma tana allazi ne wa sannan akhiruhu firaqun karshe ko ana so ko ba a so sai an rabu wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu su matan annabi ya ba su shawara ya ce musu iza a takun mantar zauna dina huwa kulɗau idan mutum ya zo yana da addini yana da hulɗu ɗabi'a mai kyau annabi ya ce fa wuzu ku ba shi aure ya ce wa in ku ba haka ba to ta kun fitinatun fil arziki wa fasadun kabir za ku ga fitina da ɓanna mai yawa a doron ƙasa to ga ta kuma ana gani da haka sai su kuma matan sai suka ajiye shawara annabi da an je ba matsala ba sai ta tukunna mai ɗabi'unka mai addininka a da wata mota ka zo da yake nan a ina kake aiki a state government ne ko a federal government in ɗan kasuwa ne a daidai ina da ina rumfunan ka suke a layin ƴan gwal rumfunan suke koma ba a can bane haka za ka ga ana lissafi wannan ya sa su kuma samarin dole suka shiga ƙarya ƙarya akwai yarinyar da na sani wani ya zo yana neman ta lokacin kin waya ce wani da wani layin karo ya kai dubu ashirin da wani abu ya zo kakkadi ɓacewar basira ba da ya zo yana neman yarinyar lokacin bush shi ne shugaban ƙasar amerika wannan ƙaramin sai ya zo ya ce ma iyayen wani shi ne telan bush kuma shi ne telan birkin wannan na ingila na waye birkilin su ko tony blair sannan ya ce kwandari da rasa ingila shi ke mata rinki to duk sati in zai zo kasan motocin abuja na haya manya ne to motar da zai zo da ita wannan satin ba da ita zai zo ba sati mai zuwa motar da zai zo da ita wannan satin sati mai zuwa da wata motar zai zo wallahi malam iyayen nan suka rude suka dauka daga gaskiya haka ne kai in ba to shi a wani zai zo daga Najeriya a ce wa duk America an rasa wannan zuwa Bush din kifi kuma a yarda a ce wa duk Ingila an rasa wanda zai wa Tony Blair dinki sai a Najeriya Abuja a ce duk Ingila an rasa wanda zai wa sarauniyar Ingila dinki wasu a Abuja kuma suka yadda sai da aka zo aka yi aure aka ɗauke ta ana zuwa ana tsammanin za a je a ga wani makekin gida ya girma unguwan nan tun da taylor bush a shi shi ma bush man ne wallahi wannan inda za a sauke yarinya ma babu daga ƙarshe sai wani tsawon aka kai ta a shi sanyi ya kama ɗaki ko wuta ba ba kawai aka zaunar da ita a da suka haihu ɗaya a kiya wata mata ta irin wannan hanyar sun haihu ɗaya sun rabu daga nan kawai walhora da gaggauta sai suka wannan shi iska ya gaba sai ya ɗauko ɗan wancan matar sai ya ajiye mata sun zama nawa sai kama gaban shi kawai shi nan to wannan yana ciki to don haka sai ya so yayin da mata suka daina auren mutane don ɗabi'arsu da addininsu mu muka san rigingimu da matsaloli da mata suke cikin yanzu wallahi wani lokaci in na zauna da safi sai in kai sallah azhar ina a aure wannan rigima ta taso wannan rigima ta taso wannan rigima ta taso kuma na rantsi da Allah ba za a zauna lafiya ba sai an dawo wa kan abin annabi ya ce kuma duk wanda yake ganin cewa akwai wata mafita wacce ba wannan ba to gashi nan ai ba haushi ya ce abinda babba ya hango ba ya ce yaro ko zai hauri ba zai hango ba to shi kuma abinda annabi ya hango ya magana ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango ba saboda shi na biyun ne bai da wahayi la ya annabi ne in ba da wahayi ba bai yin tasarrufu da haka mu yadda cewa arziki na Allah subhanahu wa ta'ala ne da su nake faɗa ma wasu nace na yadda duk abin da ka yi shi in dai dan Allah ka yi wallahi ko kuskure ke Allah ba zai tuzartar da kai ba a shekarun baya na san shekarun da ake ɗaukar 'yan mata a bayar da su sadaka wani lokaci sai ka ga idan an zo auren ma baban yarinya da ya ɗauki 'yan shi ya ba wani shi zai ciro sadakin ya biya aljihun amma a wancan shekarun da suke yin wannan da yake abin da ya sa suke iya ɗaukar 'yan su bayar mutuncin mutane ka suke ba da auren idan an ba da 'ya'yan 'ya'yan ba sa wulaƙanta amma yanzu da an ce maka an yi aure guda ɗari a shekara ɗaya to yanzu a ƙididdigar da ake yi cewa yadda aure yake mutuwa da za a je a buɗe filin saki a gidan rediyo duk wanda ya saki mata shi a je a sanar a can a ce wani ranar sha kaza ga watan kaza ya kwakwada mata samari ya saki ta to sai kaga da sakin auren da da auren ko dai sakin auren ya fi yawa ko kuma wato sakin auren ko dai ya fi yawa ko kuma da auren da sakin ya zama to kai ɗaya suke tafiya yanzu duk mai je janyi wannan sabawa karantawar annabi muhammad shi yasa Allah ya ce a nan yukhalifuna an su amrihi bahun fitinatun fitnatun aw bahun masu saba umarnin manzan Allah su ji tsoro dama irin wannan abin zai iya samun su da haka su mata su kalla abu guda biyu ya zama su mutum yana da addini me yasa annabi ya ce idan za ka ɗauki yadda ka ba mutum ya zama yana da addini saboda a cikin nan wajen babu wanda ba zai so ba idan ya ɗauki yan shi ya auren su haɗu da ita a lahira a gidan aljanna akwai ko babu duk wanda ya ɗauki yan shi ya ba wani yana so yan sashi su haɗu da shi da ita a gidan aljanna ba kuma yadda za a iya tsare yarka ta iya samu ta shiga aljanna idan mutum da ka ba yarka bai damu da addini ba ɗaya kenan sannan na biyu hulɗu mace kalmomi da take so na soyayya a mutunta ta a mutunta iyayenta a mutunta duk wani wanda yake da alaƙa da ita babu yadda za a iya samun wannan idan mutum da za ta yi alaƙa da shi ba shi da kulku bai da ɗabi'a mai kyau kwanaki akwai matar da rikici ya haɗa su da mijin bayan ta taso ta taho gida ya zai tsaya gaban babanta mahaifi baban ya faɗa ya faɗa da baban zai sake magana ya tsaya kan baban ya ce in ya ƙara magana su ya mare kuma ya ce magana babanta mahaifi me yasa saboda ba shi da kulu. to in shi da ya ɗauki yar ya bayar an ce za a mare to ya kuma yar irin wannan in ya fara dukan ta ba sai haru an karbe ta ba me ya janyo wannan kaucewa shawarar da annabi ya bayar asir shi ya tashe usman dan fodi Allah ya je kansa da ya rubuta wancan littafin kitabin tanbih da ikhwan ala jawaz ittikhad al-majalis li ajl ta'lim al miswan min din Allah ta'ala rahman yace idan ka dauki yarka ka ba mutum in bai iya karantar da ita su yi nemo malami amintacce ya karantar da ita idan ba zai iya karantar da ita ba ba zai kawo malami amintacce ya karantar da ita ba shehu ya faɗa ya ce ta fita ta karatu ko ba izinin shi wannan yana nan a cikin littafin shehu sannan shehu ya faɗa ya ce in dai iyaye idan sun ɗauki 'ya'yansu sun bayar aure in ba a iya ciyar da 'ya'yan yanzu nan aure yana mutuwa ya ce to duk wanda ka ba yarka in zai iya karantar da ita addini ya ce to a rabu domin an ba ta abinci jiki ne zai ginu amma babu yadda za a yi addini ya gini sai da karatu wannan magana haka shehu ya yi da haka muna ba da shawara saboda matsaloli ne za su ci gaba da faruwa iyarka yayin da ta taso tana son aure kana jiran sai an yi waɗannan abubuwan abu biyu zai faru na farko wata tana nan tana jira yanzu kwanan nan wata ta bugo min ta ce ba rashin da ta wuce sun yi kafi da wasu 'yan mata 'yan mata ne amma akwai wacce take da shekara talatin da takwas akwai mai shekara arba'in 'yan mata ne ba shekara nawa ko na wuce ne shekara arba'in biya aure ba a so biya mai ballanta na mace wai shekara arba'in kuma 'yan mata ne shi yasa a girasar da muka yi in kaji an ce mace ba ta samu miji ba to zai wahala ya fita daga ɗaya hudu abu na farko akwai kaɗin nan da gayu suke ce masa noga noga wanda za ka ga an zo zance an zauna da mace da namiji an nane an haɗa jiki matsiyata sai ka ce ka dangaru to wani ma zai zo da bakan mota ne ba wanda ke ganin wanda ke ciki ya buɗe mota yarinya ta shige baban ce ya wuce ba zai magana ba wance ya wuce ba zai magana ba wane ne na ce ya wuce ba zai magana ba har wani yake buga misali yake ta janabin irin wannan wata 'yan matan a gaban iyayensa amma awaki sun fi su mutunci domin yanzu idan kana da akuya a unguwa kowa ya san wannan akuyar wani sai aka ga wani mutum da ba a san shi ba ya zo yana shafa akuyar to yanzu da za a yi wa tare barawon akuya amma sai wani ya zo ya kafa mota ko mashin yarinya ka ta fito ya zauna ya haɗa jiki da ita yana shafa jikinta ba wanda zai magana to je yarinya da take wannan babu yadda za a yi wanda ya zo gurinta wallahi ko da ya zo da niyan aure ne farko daga bayan ya tafi ta canza saboda zai yi tunani yadda take mu'amala da shi haka take mu'amala da kowane namiji da haka da an ce masa ya fito sai ya fice sai ya gaba ɗaya kenan ko na biyu wata ta taso gidansu tun da ta taso ta ga mamatta a wajen baban ita kaɗai ce kwal sai ka ce idan besfa wa hada hada sharika laha to tun da ita kaɗai ce kuma ta samu babanta da mota mamatta da mota wanta da mota kannanta da mota to duk wanda za ta aura to dole ko dai matsayin shi ya zama daidai da na baban ko ya na baban duk wanda ya zo ya zama tobe da mata sannan matsayinsa ya zama ɗaya da baban ko yafi duk wanda ya zo idan yana da mata ko da matsayin ya kai na baban ba za ka aure shi ba dan so ita ba ta gama mata da wani ba da wata ba idan ko ya zo in bai da mata in matsayin bai kai na baban ba ba za ta aure shi ba to a irin wannan za ta yi ta jira sai irin wancan ya samu sai sai kaga ta kai shekara talatin da takwas ta kai shekara arba'in kuma budurwa ce ba ta aure ba mataki na uku shine shigar da 'yan mata suke yi idan yarinya za ta fito daga gida ka ga yi wani ɗinki na rashin mutunci irin wanda ake ce masa masu dinnan nan ta matsa jikinta wata yarinyar idan ta fita ta je ta dawo za ka ji ta ce ma mamarta mama na dawo ta ce kin dawo mai faru wai don Allah a zo a ce maka ka rigar da ta sa za ta cire haka za ka ga da mamar da ita an kama rigar ana kokuwa kitikir kitikir za a cire idan aka ɗinka wata rigar za ka ɗauka shi tsanne da zai sa rigar saboda rigar fp kuma haka za ta fito da rigar to da zarar ta fito duk wanda kuma zai zo gurinta to ba wani zai kawo shi ba saboda ko mutanen banza suna taka tsantsan in za su yi aure su ga matan da za su aura ba mutanen banza ba ne sannan abu na hudu wannan shigar tana ja musu idan suka fito wani lokaci kafin su je inda za su je, idan jinnu ya zo ya yi alaƙa da mace alaƙa ya aure ta to duk namijin da ya zo yana santa da aure sai jinnin ya kore shi shi yasa wani za ka ga suna zaune da yarinya ana fida zai bari sai auren ya yi kusa ana magana magana rimi wata rana zai bayyana a jikin mace kai tsorata mijin kana zaune da yarinya kuna jure sanda za ta yi dariya ka waigo ka ga fuskar ta ba nama kwarangwalle da haƙura ba sai ka ce mata ina zuwa ba me ya faru ka ce wallahi ka manta ka jona hita ne kuma kana tsammanin an kawo ta ko ba wata hita da ka jona ita ce hita yanzu da mutum ya samu ya yi gaba sai ka ji ya turo ya ce to gaskiya a karɓo mai kayansa akwai matsala ba me ya faru ne zai ce gaskiya dai shi ya dai haƙura gaskiya baya yi to haka za ta ɗauki lokaci ke ta jira ba ba a samu ba saboda haka ni na ba da shawara da wanda za su yi auren da wanda za su ɗauki 'ya'yansu su bayar su yi haƙuri idan suna neman mafita su gina abin dan Allah kun ga wannan bayanin da na to yanzu mun ja aya ne mun ja hadisi wanda duk bai yadda ba to saurawa addinai biyu kuma wanne ne duniya za ta yi maka wa'azi Don wallahi kana ji kana kallo yarinyar ka na farko dai ita ba na na Maryama bace ko kuwa ita ba na na Maryama bace tunda ba na na Maryama bace to in ba ka abu kuma sai ka ga abin da baka so wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace to tambayoyin sun ja lokaci ko eh a karanta wata ko sai gobe eh to mu bari sai gobe a makan lawo mutum ya ta min ma a sai gobe nemin ya sai gobe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أدي من فار بياني أكم حسنا حسنا موغن ciwo. Allah ka raba mu da ita to a gurguje saboda yanayi na lokaci don mutumin da ka fahimci cewa wannan mutumin yana maka hassada to mataki guda goma za ka ɗauka Allah ya kare ka daga rishi. mataki na farko wanda za ka ɗauka shine neman tsari da Allah subhanahu alaƙa ta'ala tsakaninka da shi wannan ko zai faru ne shine wata hassunu bihi walluju'u ilayhi da kuma neman kariya da kuma komawa zuwa ga Allah shi ya yasa muka karanta a baya Allah ya ce wa annabi kul a'udhu bi rabbil min sharri ma kalaƙa wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri fasati wa min sharri hasidin duk wanda ka fahimci da gaske tsakanin kai da shi akwai hassada to ka tashi wajen ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin shi dan ba zai daina kulla sharri ba in an kulla wannan aka kwance to gobe zai sake kulla wani amma idan Allah subhanahu wata'ala ne yake tsare ka to ka samu tsare abu na biyu shine jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙoƙarin kiyaye dokarsa Allah ya ce wa manyan man yattaqillaha yaj'al Allahu. duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa mafita abu na uku shine as-sabru ala aduhi mutumin da ka san yana maka kiyayya ka yana maka hasada to ka yi hakuri kuma duk wanda yake maka hasada kamar yadda muka bayani jiya ba za ka gushe ba Allah yana ɗora ka akan shi yanzu annabi yusuf mun san irin abin da yan uwansa suka yi masa tun yana ɗan ƙarami karami ko da yadda aka jefa shi rijiya da yadda aka siyar da shi da kuɗi yan kaɗan da yadda aka yi masa kaza da matsalolin da annabi yusuf ya shiga lokacin da yan uwan suka tashi suka je suka same shi qalu suka ce masa a innaka la anta yusuf kai ne yusuf dama sai mai annabi yusuf ya ce musu qala ana yusuf wa hada aqiqad manna Allahu alaina yace wannan dan ni ne yinsu kuma wannan dan uwana ne Allah ya riga ya mana baiwa sai yace musu innahu man yattaqi wa yasbir dan mutumin da ya ji tsoron Allah ya hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina sannan abu na hudu shine at-tawakkul ala Allah ka dogara ga Allah duk mutumin da ya dogara ga Allah kuma Allah ya isan mata, sannan bayan ka dogara ga Allah sannan sai ka riko da sababi da haka idan mutum ya ce ya dogara ga Allah ba tare da riko da sababi wato wannan sunansa at-tawakkul sunansa at-tawakkul Allah ya sake faɗa ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara abu na biyar shine faragul qalbi min al-inshigali bihi wal fihi duk mutumin da ka san yana maka hasara kakka zo ka sashi a gaba ka ɗauke shi ya zama ajandar ka da shi kake kwana da shi kake wuni kar yi haka ya zaman a abinda ke gaban ka shi yake gaban ka dama kai tun da bai gaban ka shi aiki ya sama shi zai dinga wuni yana tunani da kai ba kai ka ta tunani tunanin shi ba abu na shida shine al-iqbalu ala ka fuskanci Allah wal ikhlas lahu da kuma duk abin da zaka yi kai kokari ya zamanto to dan Allah kake yin shi sannan ka sanya ainihin wato san Allah da neman yadda Allah da komawa zuwa gare shi shine babban abin da kake fuskanta sannan abu na bakwai shine tajridu tawbati ila Allah min az-zunubi kai kokari duk lokacin da ka fada cikin wani kuskure na zunubi to kakka dawama a ciki kai kokari ka dawo domin zunubi yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sawa Allah subhanahu wata'ala ya dauki makiyinka ya dora akan ka Allah ya faɗa mana ya ce wa ma asabakum min musibatin da abin da koga ya same ku na bala'i sai ce fa ma kasabat saboda abin da hannun ku take ne waya abu an kasir yana ya fa yawa ma zai kama mutane da shi wannan bala'in da mutane suke gani a Najeriya ana ciki a ina ne a ina ne to abin da hannuwan mutane take jawo musu ne shi yasa karka ɗauka cewa wai dan kana musulmi sunanka musulmi ba tare da aiki da musuluncin ba a yanzu shi shehu usmanu dan fodiyo Allah ya ji karin shehi Allah ya ma shehi rahama a banza Allah ya dauke su ya dora su akan bakin su ai ba haka bane to Allah saka rike shi sa Allah duk wanda ya tashi zai yi fito na fito da su ba wanda Allah bai karya musu shi ba ba Allah saka rike ba to kai ba ka rike wannan Allah ka gani yanzu gashi nan musulmi ne ba ake fama da su cikin watan Ramadanan nan akwai guraren da ake yin tata ta ne ma bel a cikin ramadana ba ana tata yau duk wata ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada a yi da sai ka samu kuma musulmi suna da hannu gurin yinta shi yasa idan Allah ya tashi ɗanɗana a mutane kukuba to sai ka ga yanzu ana rikice-rikice a gurare da dama rikice-rikicen da aka dinga yi a wasu gurare tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba babu daɗi idan za ka ga abin da zai faru da irin kisa na tsare dangi da ake amma mafi yawancin gurare ka je ka duba ka gani ya musulmin suka zama kafin wake a ta faru rikicin zangon katab da aka yi kun san yana daga cikin rikici na farko-farko a jihar kaduna da aka yi kafin rikicin nan ya faru allah ka ji kan abakar gumi yana da rai ya kalli abin da ke faruwa a wajen nan na saɓon Allah ya yi yawa ya tashi masu wa'azi ya ce a je a yi musu wa'azi su bari domin zina ta yi yawa a wajen ta yadda musulmi suna neman matan wanda ba musulmi ba a wa mace ciki sannan ta haife ɗan kuma ta ci gaba da tsirrenan ɗan ya ce waɗannan yaran da musulmi ke wa matan ciki ake haifar su su ji tsoron Allah su bari in ba haka ba musifa za ta faru nan gaba bayan wanda suka dai suka yi wa'azi sun kwana wa shigari za su fita daga garin mota ta lalace a bayan gari mutanen da aka je aka yi musu wa'azi jiya suka zo suka samu masu wa'azin a bayan gari suka dinga musu izgini da ya musu wannan izginin ba a wuce sati ɗaya ba kwana bakwai aka wa musulmin garin wannan kisan ƙare dangin shi yasa Allah ya ce ma asabukum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri banna ta bayyana a tudu da teku bima kasabat aydin nasi li yuziqahum ba'da alladhi amilu Allah yana dan yanzu halin da ake ciki a Najeriya eh ai shi ma yana daga cikin wama wama asabukum min musibatin fa bima kasabat ne aydikum abinda hannun mutane ne take janyewa na laifi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake dandana mutane hukuma kowa yanzu ya mayar da kanshi wani ɗan karamin sahabi a kankin kanshi ya dauka shi ba shi bane matsala ragowar mutane su ne matsala yanzu sai ka taho a ƙasa namu level din zaka yi mu'amala ta kuɗi da mutane zaka sha mamaki yana faruwa ko bai faruwa kuɗin masallaci ma sai a cinye a neme su a rasa sama ko ƙasa eh? nan na ba da labari na ce akwai wanda ya je su wuce ya zo ya yi sassage buhunce ya ga rabi citta rabi ba wannan kali to yanzu wanda a wajen citta zai yi algushu ya sa rabi ba wannan kali rabi citta duk nan da aka ɗauko shi aka sashi ciyaman na lokal gamman ko gwamnan jiha me kake tsammanin zai faru ba sai yadda hali ba sannan abu na bakwai ko na takwas shi shine a sadaqatu yawan sadaka wal da kuma kyautatawa bayan Allah matuƙar ka samu iko domin yawan sadaka da kyautatawa mutane yana da tasiri mai ban mamaki gurin tunkuɗe bala'i da tunkuɗe sharrin duk wanda ke masa hasada domin idan ka taimaki mutane wannan kame wancan kame wancan kame wancan kame idan mutane guda goma suka yi maka addu'a ta Allah ya tsare ka Allah ya sanya alheri da izinin Allah in wasu Allah bai karba addu'a da suka yi maka ba sai Allah ya karba sannan abu na tara huwa shine itfa'u naril hasid wal bagi kayi kokari wajen cin kuɗi, wato kashe wutar mutumin da yake maka hassada da kuma yake kokarin cutar da kai ta wata hanya ta hanyar kyautatawa zuwa gare shi domin shedanin da baka gani zaka iya magance matsalarsa ta hanya guda daya yin zikiri amma shi wannan to sai ta hanyar isari shi yasa Allah sai ya ce wala tastawil hasanatu sai ce idfa abillati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu sai ce ka annahu waliyun hamim to dan haka kana sanar da cewa yana maka hasada amma kai kokari tun da hasada shi da kyakkyawan aiki ba da mummunan aiki ba domin wannan yana daga cikin sifa ta annabi Muhammad hadisi ya tabbata a Bukhari hadisin Ata ibn Yasa yace mun haɗu da Abdullahi dan Amr dan As fa qultu lahu sai na ce masa akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faɗa min ya sifar annabi take a cikin at-taura fa qala sai yace ajal wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fil qur'an ya ce wallahi an siffanta annabi a cikin attaura da safan siffofin shi a cikin ainihin wato alkur'ani ya ce Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu inna ka shahidan wa mubashiran wa nazira sannan wa hirzan lil ummiyin Allah ya turo ka ka zama kariya ga mutanen da ba su iya karatu da rubutu ba Ya ce masa an abdi wa rasuli kai bawana ne kuma kai manzona ne sai ce, yace sammaitukan mutawakkil na sa maka suna mutawakkil laisa bi fazin wala galiz annabi ba mai kaushin zuciya ba ne, ba mai kaushin ɗabi'a ba ne. sannan wala fi fil asuwa bai ihu a kasuwa sannan wala yadfa'u sayya'a bis sayya'a annabi bai tun kuɗa mummuna da mummuna walakin ya afu wa ya gafiru annabi yakan ya afuwa ya yafiya da haka duk sanda mutum ya yi maka abu kana da ikon intikami ɗaukar mataki akan shi ka kau da kai za ka gaba za ka gushe ba Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta ka da shi yana ɗora ka a kai shi to da haka Allah sai ya faɗa sai ya ce to fa daga cikin su wato mutane wanda suke dangi ne na annabi Ibrahim Allah sai ya ce man amana bihi akwai wanda suka yi imani da shi wa minhum daga cikin su akwai man sadda an wanda suka bijire suka yin imani da shi Allah ya ce wa atina wa kafa bi jahannama sa'ira kuma ya ishi wato jahannama wato a matsayin wajen kona ita ta ishi mutum idan dai Allah ya turo annaba bai ishe ka kai imani da su ba da haka sai malamai suka ce wannan lallashi Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa in an turo shi wasu wanda suke da alaka da shi ba su imani ba to wannan kar abin ya dame shi ba shi kadai bane farko Allah ya turo wasu annabawan kafin shi amma mutanen da suke da alaka da annabi kuma sun yin imani da shi Allah ya buga misali da annabi Nuhu da ɗan ga matar shi ga annabi Lutu sannan kuma ga baban annabi Ibrahim Azara duk da wasu suna musawa sun ce ƙarya ne ba baban shi bane wai kanin baban shi ne an gane amma a je a duba littafin Diya'ut Tawil na Shehu Abdullahi Gwandu kun san mu karatun mu ba zai wuce nan ba yau mun tsaya inda su shehi suka tsaya yawa in mutum ya ce ƙarya ne to zai duba ya ga mai shehi ya faɗa a cikin diya ucawi duk inda shehi ya tsaya a diya ucawi mu mun tsaya nan ko kuwa in ya kore ya ce ba baban shi bane mun tsaya nan in ya ce baban shi ne to mun tsaya nan amma a je a duba diya ucawi a ga mai shehi ya faɗa Allah ka dukan shehu Abdullahi Gwandu da haka Allah madaukakin sarki aya ta gabe ta innal ladina kafaru إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Allah ya ce, in Innan lalina kafar wanda suka kafirta, bi ayatina da ayoyin musaufa da sannu nuslihim nara sai mun kona su da wuta in ji Allah. Kullama duk lokacin da na jidar jiludukun fatar jikinsu ta ƙoni ta nuna da wuta, baddal na hunsi mu canza musu juludun wata fata, gaira a wacce ba wannan fatar ba. liyazuqul azab dan su ɗanɗana azaba inna allaha shi allah fa kana ya kasance azizan wato mabuwayi ne hakiman kuma mai hikima ne da haka allah madaukakin sarki da yace a ciki akwai wanda suka imani akwai wanda suka yin imani to sai ya kawo kicewa yace innal ladina kafaru wanda suka kafircewa ayoyin allah subhanahu wataala sai yace saufa nuslihim nara da sannu sai mun kona su da wuta da haka sai ka koma a tafsirin na bara Ƙarƙashin ya karkashin innal ladina zulmin inna ma ya innama na fi butunihim naran wa launa sa'ira da wannan wa launa da kuma sa'ira ɗin, ita kalman kalmar launa na karaɗe qur'ani duk abin da yake da alaƙa da shi na aji ayoyin a gurin ita ma kalman sa'ira na karaɗe qur'ani duk ayar da take da alaƙa da wannan na ajiye ta a gurin sai ka koma sai ka saurara Allah ya ce kullama duk lokacin da najidar juluduhum wato fatar jikinsu ta nuna ka malam Allah raba mana shiga wuta wallahi malam duk wanda aka je lahira aka ce ya shiga wuta ya gama wulakanta shi yasa mu ake addu'a a baya cewa rabbana innaka man tudkhilin nara Allah duk wanda aka je lahira ka ce ya tafi wuta to ka gama wulakanta shi dan haka yadda ka ga mutum haka ba haka ba za a shigar da shi wuta ba yana dan mizidi haka sai an ninninka girman a to kana dan mai didi haka mai mala'ika zai daka eh sai an mai da kai narke ke watakila ka ma ya fi girman masallacin nan to in ka kwaya ya fi girman masallacin nan kai a girman ka yake ba sai an mai da kai wani gwabjeje ba yadda mala'ika ya dinga dukanka yana jin daɗi daidai da yadda kake numfashi ba shi yasa ya faɗa maka yace alaiha mala'ikatun gilarun ba shidadu bayan wato kakkarfa ne kuma karfin ma masu tsanani sannan sai ce la ya Laha ma amara duk abin da Allah ya ce su yi su za su sannan wa aluna duk abin da ya ce su bari za su bari naka in Allah ya ce su bige su bige haka za su yadda in ka ta abinci ka zauna kake numfashi kana jin daɗi su ma su dinga dukan mutum haka suke jin daɗi Allah ya sa su aiki kuma ba za su gaji ba kuma dukan da za a yi wa mutum na gobe ya fa na yau na jibi ya haka kullum abin zai dinga karuwa kaga ya mutum ya shiga bala'i to shi yasa kullama na jidajjilo duhum duk sanda fatar jikin ta ƙonu Allah ya ce baddalna hum juludan gairaha sai mu canje wata fatar wacce ba wannan ba me yasa sai ce li yazuqul azab dan mutum ya dandana azaba shi yasa Allah ya faɗi wuta da abubuwa na matsaloli da mutum zai ci karo da su a wuta a ciki akwai ruwan zafi da mutum zai sha ba ya ce ainihin wato a cikin suratul kafi ya faɗi cewa cewa ya faɗi cewa idan mutum ya zo zai sha ruwan zafi zai sha da ɗauko ruwan haka kafin ma ka kai baki fata za ta zagwanye saboda masifa ga su Allah ya faɗa akwai abinci kuma ya ce abincin layu su mini wala ya guni ba zai sa yin ba zai daina sa ka yunwa ka daina jin yunwa kuma ba zai daina sa ke ba kuma sai ka ci ga gisilin ga kaza ga kaza amma haka mutum tuka zai ci karo da su da haka Allah sai yake cewa inna Allah shi Allah fa da kake gani kana ya kasance azizan mabuwaye ne wanda ya fi karfin kowa shine allazi ya galibu wala yughlabu alayhi wanda yake da rinjaye akan kowa shi kuma wanda ya sai rinjaye akan sa sannan hakimun ne mai hikima ne ta yadda shi yake hukunci kuma kowane irin abu yakan ɗauke shi ya sa shi a inda ya dace aya ta gaba ya ce wallazi na amanu wa amil الصالحات تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله يتي والذين آمنوا وأن سكي إيماني wa amilu salihati kuma suka aikata aiki mai kyau sai ke sa da sannu silhum za mu shigar da su jannatin aljanna wacce ta min hal an haru wacce koramun suke gudana a cikinta ta khalidi ne fiha kuma za su dawwama a cikinta sannan abadan har abada sannan lahum fiha a cikin gare su a cikin wannan aljanna suna da azwajin wasu irin mata sannan matan mutahharatun Wa'inda aka tsarkake su wani nudkhiluhum Allah yace za mu shigar da su zillan zalila wata irin ainihin wato inuwa wacce take mai gaskiya tabbatacciya inda Allah subhanahu wata'ala da haka wani mawaƙi yake cewa imani abin shiga aljanna kowa ya rasa shi yayi na banza da haka sai Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati aka hada al'imanu, sannan ga kuma al salihu shi Allah dama bai da alaka da ko kai dan gidan waye in ba alaka ta imani in ta riga ta lalace ta komai ya lalace karka ɗauka cewa ko babanka annabi ne ko a'a waye ma ya haife ka da zaran alaka tsakanin kai da Allah ta lalace ta imani to Allah bai da wata alaka da kai shi yasa yace innal ladina amanu wal ladina amanu wanda suka yi imani sannan wa amilu salihati suka aikata aiki mai kyau babu kuma yadda za a yi a kira aiki a ce masa al'amalu salihu sai idan ya yi daidai da karantawar annabi Muhammad ko a ina ake yin aikin kuma kuma kowa yake yin aikin in ya saba wa karantawar annabi to wannan aikin ba amalin salih bane ba aiki bane mai kyau Allah ya ce sanudkhilhum da sannu za mu shigar da su sai aka kawo wato harfu harafi harfu tanfisis wanda yake nuni akan istiqbal da sannu za mu shigar da su sannan nudkhilhum aka kawo nunul azama wato nunin ta wanda ya isa ne yake magana shi yasa bai yace sa'udkhilhum ba sai yace sanudkhilhum za mu shigar da su sannan fi'ilin yi yudkhilu masdarin sa shi ne al'idikar mun ce akwai bambanci tsakanin da kala ya shiga amma a kala ya shigar da shi da ni da kai babu wanda ya ya iya shigar da kanshi aljanna sai in an shigar da shi to shi yasa sai Allah ya ce sanudkhilhum shi yasa hum din ne fi mahallin nasb maf'ulun bihi awal? jannatin shine maqulun bi sani da sannu za mu shigar da su aljanna wacce ta jiri min tafi hal anharu wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin ta anan bai faɗi ƙoramun ba amma a suratu muhammad ya faɗi ƙoramun ya ce masalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayr asin wa anharun min labanin lam yataghayyar wayannan ƙoramun da Allah ya dinga bayani to su ne sannan khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin ta abadan bayan ga khalidina sannan ga kuma abadan dan tabbatar da cewa in an shiga aljanna babu fita Allah ka sa mu shiga aljanna domin faɗa mun ce irin wannan a da yake zuwa da jannatin tajiri sai a kawo min wanda yana daga cikin ma'anan min din da zamu bayani gobe sai a kawo min din saboda karfafa zance irin wa'annan ayoyin sun zo a cikin Qur'ani sama da ayoyi 40 da wani abu amma a cikin ƙur'ani aya ƙwaya ɗaya ce kaɗai ta zo aka kawo maganan aljanna babu wannan mintin tare da ita ita ce wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum sai yace wa a'adda lahum jannatin sai yace wa a'adda jannatin tajri min hal al anharu ba kamar yadda yace a nan me yasa a gurare duka a ƙur'ani aka ce wa a'adda jannatin tajri min tahtiha amma da aka zo maganar sahabbai sai ba a kawo min din ba sai aka bar shi kawai ta haka saboda a nuna maka cewa aljanna su tafi tabbas akan taka shi yasa kaiwa Allah ya ce wa adda jannatin tajri ta al-anhar kuma duk qur'ani abu uku Allah subhanahu wata'ala ya ce abi na farko akwai ittiba'u ma anzalallah bin abin da Allah ya saukar shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya sannan na biyu ittiba'ullah sannan wa uku. bin Allah sai kuma bin annabawan shi wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sannan sai bin al-muhajirina wal ansar shine wallazina tabauhum bi ihsanin da ka biyayyar da za a yi ma ahlul bait na annabi Muhammad to tana ƙarƙashin biyayyar da Allah ya ce ai muhajir da kuma wa duk wanda ya isa inda a Qur'ani ne ya ce maka ya kawo maka abu uku din wanda ba su wanda Allah ya ce a bi ai ba ga Qur'anin a gaban mu ba to wayannan guda uku su Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da biyayya su a cikin ainihin wato littafin sa da haka wayannan sahabban da kuma ahlul baitin nan na Annabi Muhammad Allah madaukakin sarki ya samu mutu akan tabarkin da suke kai ya kuma tashe mu akan tabarkin da suke kai ana nuna cewa lokaci yayi gobe idan mun zo kafin mu ci gaba karkashin wani da dukhilhum zillan zalila za mu dan ƙara bayani musamman wajen janyo hankalin abin da ya shafi samari in kana so ka shiga wannan inuwa ta Allah subhanahu ta'ala da ya ce za a shigar to sai idan ka yi amfani da samartakarka a inda ya dace amma in kana matashi ka tafi lahira aka ce to kai ba? ka ce ai kai ƙwararren ɗan manchester ne billahi lazi da jan riga za ka tashi a lahira in kai wata to saboda haka wannan shi a kuma kar a manta watakila yana ganin dakta zai magana jiya mun manta ba a yi magana ba maganan taimakon marayu ko kuwa to saboda haka Allah ya sa mutane sun fito da kuɗi ba ce a ba annabi ya faɗa fa ya ce da yawa yawan mu kun fi son dukiyar magadan ku sama da taku bai suka ce ya za a ce mutum haka ya ce to yanzu nan gurin da za a ce a kawo taimako a kawo kana da naira dubu ɗari a jikinka idan ka ciro naira dubu ɗaya ka bayar saura nawa ba ta sayin da tana ba Allah ya kiyaye ka bar gurin karatun nan sai ka tafi gida kana kwanta sai ka mutu yanzu dubu ɗayan ce taka ko kwace sayin da tara casa'in da tara kawai shi ne ai saboda haka a fito da kuɗi wannan shi ne subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Rokla ina wancan littafin na Sajila da To akwai wani da nake da shi na hafsu. Eh to shi kenan barko. أي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على مال نبي ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya biya shi ka wannan kokari ko kuma Allah ya sa ya zama abin da za mu yi aiki da shi da zama dalilin ina son da malam ya magana taimakon yanzu wannan kira ta karshe da za mu yi wannan Allah ya wanda yake da abin da zai bayar masu masu wannan riga kawai muka yi da ba ونشر نيركم وما أنفقتم من شيء فهو يملكه سألوا كبائر دي داو za ka ba da yan basi dubu ɗaya da dubu da dubu saba'in da tara wannan saba'in da tara ba za a waye gari ba sai ta koma yadda da duk abin da ka ba da kawai Allah ne bai dawo maka ne mai jin dawo a cikin da wani ba amma ne duk sanda zai dawo maka ba abin da ka ba da zai ba ka wannan da ka maka zai to Allah ya fi karfin ya baka abin da ka shi. na kawai shi ma malam zai ke zana shi to ga na malam a zuwa gida su da albarka ko zan kayan malamai kayan su ko ga ku bayyana su malaman na ko ya ce a bayan kuma ga na ta hannu a wai a bayan shi a bakin ba shi ma ran tsira nan sai Allah ko ya bayar ta bayan gida da kuma. zancen littafin da za a yi daura banda gobe ne za a fara in Allah ya kai yau muna wasu rana laraba ko da juma'a ko da ashirin da ɗaya ga wata malam zai fara sabbin da ruwa mun sa an bincika har kano ba samu ba wanda aka samu nan ya eh, sharhi ne ya fi shafi ɗaya kuma bai bulge mu ba amma za mu kafi shi kwafi ɗin malam ko kuma jilin fasilar kwafi sai mai yi foto kwafi sai da yawa ba a ko da za ku zo kuna da abubuwan ranar juma'a an tare da shi ya kula ya a kan fara da yadda zai kama ba zai yi tsada ba tunda foto kwafi ba ba zai ba zai zama yawa ba insha Allah za a yi kwana biyar ana wannan littafin sannan a yi kwana biyu ana ya kuma kai na da kuma حقوق أهل البيت حقوق أهل البيت لا شيخ الإسلام كل في ذاك يتسجل ستة تاتيبنا يرسم قليل جواري ومن حواسيتي وتاتيب له سبيل الشمولية لا أعرف طيب أنا لا أتبارك واللي يحتاج لك علينا يعني شيء يحتاج لك ولا لا هذا لا مثال طيب أبالي كم يكون على مسألة تكفي أنا بقول daura karfe biyu ne zuwa hudu masallacin abu huraira daga juma'a zuwa juma'a in allah ya daga juma'a ta cibi zuwa na